Ƙungiyar Majalisar Kristoci ta Najeriya wato Christian Council of Nigeria ta fitar da rahoton duba babban zaben Najeriya. Majalisar Ƙungiyar Kristocin na da mambobi a faɗin Najeriya daga majami'u goma sha shida. Ƙungiyar ta ja hankalin hukumar zaɓe game da irin matsalolin da aka fuskanta a lokacin zaɓe kamar rashin isar kayan aiki mazaɓu, matsalar na'urar tantancewa da kuma rashin isasshen horo ga masu aikin gudanar da zaɓen. Reverend Dr. Dr. Ibrahim Mushishi shine sakataren kungiyar. Muna cikin kungiyoyin da ita INEC suka amince da su domin su iya kasance cikin waɗanda za su yi observing elections. Abu ɗaya da muka gano yadda yan kasan na yan Najeriya sun fita kwansu da ƙwarƙwatansu musamman ran 23 da aka yi na shugaban ƙasa. mun dauka wancan canji da aka yi zai iya shafe marmarinsu na fito a yi koriya na biyu kuma mun gan kokarin da ita majalisa shirya zababuka na kasan nan suka yi kwada yake akwai matsaloli da duka muka iya gano na rashin kawo kaya da sauri wadda kuma ya sake zama mana da damuwa shine na waɗanda suka rasa rayukansu a dauki shiri da sauri kuma at hoc staff da aka dauka waɗansu ba su samu cikakken koye su sannan kuma akwai wasu wurare mutane har yanzu suna bukata a ilimantar da su so wannan kuma yana bukata shirin a fara A kan lokaci ba sai an jira watanni biyu za a yi zabe ko watanni shida ko shekaran da za a yi zabe a'a da zarar ana gama wannan zaben ya kamata an fara shiri na koyar da mutane. Dr. Simon A.S. Doli babban daraktan tattaunawa tsakanin addinai a Abuja ya ja hankalin matasa game da bangar siyasa musamman bayan zabe Kuma yau in ka je banga abu ya faru da kai ba wani dan siyasan da zai zo ya ce shi ya san ka so me amfanin wannan abu. Abu ɗaya kuma shine rashin aiki na matasa don kasan wanda baya yin aiki ba shi da aikin yi duk abin da zai ya samu wani abu na zaman gari zai iya yi gwamnati ta kawo wani hanyar da za a taimaka wani su gan an samu matasa abin yi in an gama wannan zabe ya kamata a sake ai wannan narek interreligious peace council na na youth gabaki daya na na kasa gabaki daya a sake a wayo da kai da kuma a hada ma a kada kai a ba gwamnati goyon bayan da za a samu cin gaba so a yi hakuri duk abin da zai kawo rashin zaman lafiya a kawo shi Rachel John daga jihar Kaduna ta ce duba zaben ɗin abu ne mai mahimmanci wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasa. Wannan organization CCN tana kokarin gaya wa Najeriya gaba ɗaya ta san abubuwan da ke tafiya game da wannan election. Kuma wannan taruwan yana kawo karin peace a ƙasar mu ta Najeriya. Dama dai ƙungiyoyi masu zaman kansu da na addini kan duba yadda babban zaɓe ya gudana da kuma fitar da rahoto kan shawararsu don gyara kayan ka. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. media